matashiya da za mu tashi magana a kanta yau shine bayani dangane da al'amuran da suke zama haramun aikata su a makabarta ma ya harumu inda alkuburi ababen da ke haramta a aikata su a makabarta wa ya harumu inda alkuburi ma ya ati awwalan azabhu wan nahru sallallahu alaihi wa sallam la aqra fil islam قال عبد الرزاق ibn hammam kanu yaqiruna inda al-qabri baqaratan aw shatan akhrajahu abu daud wa qawlu abd al-razzaq huwa fi musannafihi wal bayhaqi wa ahmad wa isnaduhu sahihun ala shart al-shaykhayn daga cikin al'amuran da ke zama haramun aiwatar da su a makabarta abu na farko shine azzabhu yanka ba shi halatta a kai dabba a yanka ta a wurin wani kabari wannan haru ko sokewa kamar dabbar da ake sokewa wato aje a soke rakumi li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam abin da yasa muka ce wannan duk bai halatta ba saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi da yace la akra fil islami a musulunci babu yanka a makabarta al'akaru kenan ana nufin yanka a makabarta ko da yake ibn al asri yace aslul akri ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف asalin da a larabta idan sun ce al'akaru abinda suke nufi da shi shine a sarewa raƙumi kafarsa ko a sarewa akuya kafarta tana tsaye to amma daga baya sai kasance al'akaru ana amfani da shi wajen yanka a wurin makabarta ya kara da cewa kanu yaqiruna al-ibla ala quburil mauta ay yanharunaha wa yaquluna inna sahibal qabri kana yaqiru lil adyaf wannan babu shi a littafin babu zuwa cikin littafin كان يأكل للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل سنيئه بعد وفاته wato da datan a jahiliyyance mutanen jahiliya idan mutum ya mutu sukan je makabartarsa su yanka wani adadi na raƙuma mai yawa don izina da cewa sana'arsa ko ɗabi'ar wannan mutum siyar da miskinai tun yana da rai tun da ya mutu mu ma bari mu sakan ya masa mu zo wajen kabarinsa mu yanka wani adadi na dabbobi mu bayar da naman sadaka fi sabilillah dan ya zanto mu kafa'atan lahu ina fatan kun fahimta to da musulunci yazo sai ya haramta wannan shine Abdurrazzaq ibn Hammam yake cewa kanu yaqiruna inda al-qabri baqaratan aw shatan da sun kasance suna yanka akuya ko kuma saniya a wurin makabarta wannan hadisi na cewa la aqra fil islam malai ce akhrajahu abu daud imam abu daud ne ya ruwaito shi wa qawlu abdur lahu magana abdur ibn hammam ko aina take huwa fi musannafihi yana cikin littafin sa al musannaf wal baihaqi haka imam al baihaqi ya ruwaito wannan magana wa ahmad haka imam ahmad dan hanbal wa isnaduhu sahihun ala shartu shaykhaini sanadin hadisin ingantacce ne bisa ga sharadin bukhari da muslim قال شيخ الإسلام في الاقتضاء وأما الذبح هناك يعني عند القبور فمنهي عنه مطلقا ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث ابن تيمية يفعل تقل التافنسا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يتي وأما الذبح هناك amma dangane da yin yanka a can yana nufin a wurin makabarta faman hiyun an mutlaqan abu ne da shari'a ta hana sake ba kaidi babu wani dalili babu inda shari'a ta yi rangwame cewa a iya zuwa wurin wani kabari a yanka dabba kowace irin dabba ce ta layya ce ta hadaya ce ta sadaka ce ta ragon layya ne ta kowane iri ne haramun ne malai zakarahu ashabuna wa gairuhum idan yace ashabuna yana nufin mabiya mazhabar imamu ahmad bin hanbal tunda shi dan hanbaliya ne wa gairuhum da waɗansu su yace waɗansu daga cikin malaman mazhabar mu da waɗansu su duk sun faɗi wannan magana li hadisi suna masu dogaro da wannan hadisi na annabi da ke cewa la akra fil islam